فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء تعالى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخوة الإسلام والعقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna tara jaddada godiya zuwa ga Allah Ubangiji madaukacin sarki wanda ke da kowa da komi ganin damansa ya tara mu a wannan unguwa mai albarka unguwa ta rahmatan mazaunin nan na malamin mu da ubangijin Allah ya kiraye shi mujahid Shabdinai junaid Allah sa ya je a sa'a Allah sa can ya fi masa nan fama da yi da al'umma ubangijin Allah ya sa rabon sai ne na aljanna gabaninsa ko mai sun je gidan gaskiya haka masu jin daɗi a kabari Allah ka kara musu wanda ke cikin halin ba daɗi Allah ka tausaya musu mu ma muna nan muna jiran ranar mu Allah in ka tashi dokan mu ka doke mu muna mummunai kana mai son mu ka gafarta mana Allah aljanna mu duka muke so ubangijin Allah ka ba mu wuta muke tsoro Allah ka mu da shigan wuta yau al'umma za su gafarce ni sosai domin jikin ban ji dadinsa ba haka amma ya zamo dole tunda mutum ya riga ya dau alkawari cewa ya zo to na nan allah bai kwace ba imanin ya kira da ce to a tashi ba ka bashe ina kunce ni ban san mana iya tasowa ba amma allah ya kaddara ikon da mu zai shi sa allah ba mu lada da ke ciki shi sa magana ba zai sawaita ba amma nasiha ne gani da kaina da sauran al'umma da za su saurare ni ubangijin allah ya samu kare lafiya akwai wani mai ziyara ya kema mutane sa ziyara kamar da yau na zo ma mutane na ziyara tsira da ya gudana tsakanin su to mu kenan na yau ungijin Allah a suratul ghafir ce wa qala alladhi amana ya qawmi ittabi'uni ahdikum sabila rashad ya qaumi innama hadhihi alhayatu dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar man amila sayyi'atan wadanga ayoyi ziyara ne shi ma ya ce kamar da yau nima na kawo ziyara to maganganun suna kayatarwa kuma sun kai matuka kowane maziyarcin ya je ziyara ya anin aje ma 'yan wayensa wannan shi sa mutanen ramatan da 'yan doduwa nisa da kusa da kuka zo nan har da 'yan ankara to ina ce mana waɗanda bayun allah malamai da ke zonin nan wallahi ba koma shi dai a bi su don a samu sira haka ƙur'ani ta ce ya kaumi tabi'uni ahdikum sabila rashad ya ce ya ku mutane na wannan kira kuma kira ne mai nuna daraja da girma da soyayya zuwa ga wanda kake kiransa ko da ba shi kan addininka an karantar da mu ne almajirai da malamai masu wazi ana nuna maka kaka camaci mutanen da ba su yi ma Allah abin da Allah ke so kafirai masu sabon Allah kaka camance su domin su ma irin kai ne kai ma irin su ne isa lokacin da za ka yi musu wazi shi suka fahimci kamar kana girmama su to za su anin baka kunne su ji amma lokacin da za ka yi musu wazi shi suka fahimci kai baka da girma ke ba na Allah ba ne ke ba mutum mai mutunci ba ne ba za su ji maka ba in ba ka ba wanda ke wazin nan mumini ne waɗanda zai ma wazi kafirai ne amma shi kiraye su ya ku mutane na ni ne ku ku ne ni sawa'an ina kan addini mai kyau ko kuna kan addini mai kyau ko ba mu kai almihimu ya ku mutane na to wannan yana sa ma mutum wani dadi a zuciyarsa yaso ba ka dama don ya saurare ka shi sa ya kawo ya ku mutane na na doduwa ba ni bane amma ji Allah a ahdikum sabilar rashad ku yi masa biyayya wa malamanku su ne in kuka bi su to shakka lafiya za ku kare lafiya a duniya banda malami ba wani ba wanda ya ce a shi me yasa malami saboda shi ma daga wurin manzon Allah ya karbo ilimin nasa shi yasa yana sai ne masayin ma'aiki alaihi salatu wassalam yake magana har dai kuka dubi malami a cikin malaman gada ke zaune kuka gano su masu tsoron Allah ne masu kiran ku ne saboda kiyama ba don duniyarsu ba suna son ku da su duka ku huta lafiya gaban Allah to kakku ainihin nisa da barin su ku bi su za su shiryar da ku hanya madaidaiciya kuma gaskiya malamai su yi mu mu zama almajirai yau ko kani malamai mu ne na jiya ashe wannan na nuna cewa ɗan yau kuma in sun bi malamansu ubangijin Allah zai shiryar da su hanya madaidaiciya shi sabawan Allah a lokacin da ubangijin Allah ya yi ka mutum ba dabba ba ta ya gama girmama ka she ya kuma yi ka musulmi ba kafiri ba to kai bukatanka na duniya ya biya she cikin musuluncin kuma ya sa kana kwaikwayon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kana yi ne son rai ba da zuciya ba to ka tabbatar kai ne wanda Allah ya ba duniya da lahira ba abin da ya rage shi ne ka dinga rokan Allah ya dawwamar da ka kai ka mutu kai tashe mu samu kanmu ahlus wal jama'a muna kwaikwayon ma'aiki alaihi salatu salam ba wanda aka ce mu yi ba sai wanda ma'aiki yayi to wannan bukata ne wanda ke nuna cewa Allah ya soka kuma ya baka kaso mai girma don ba inda ka je ka sunna kuma ba inda ake sayarwa ganin daman Allah ne kuru ya bude zuciyanka ya baka wannan fahimta sai ka zamo mai sun sunna ka kana kwaikwayo har kai inda ka kai ta kowane abu ka same shi a duniya sarauta ne ilimi ne wadata ne komin daukakan wannan abin ubangijin Allah ya bar wannan bai ziyara ya ce mana يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار يا قوم تندودوا duk wani abin da ka samu a cikin wannan kasa na rahmata a doduwa ko ka same shi a duniyan ghana ko ka same shi a duniyan afirka ko ko ina kana da abin arziki to in ji ubangijin allah wai mai ziyara ya gaya maka mata'un ne moruwa ne amma bai wanzewa ai gajere ne Imma ka mutu ka bar shi ko ya kare ya barka an yi daya shi yasa wannan ababa shakka babu shi an yi haka domin inda yana saura wurin wani da bai kai ka ba to kuma tunda ya kai ka ya wuce ka in ma ka mutu ubangijin allah ya doki ya ba wani ko kana da rai ubangijin allah ya kwace shi ya ba wani duka shi ya cika da mu duka shi yasa kowa ya doki duniyan nan gidan moruwa ne amma bai wanzewa kadan ne yanzu da na zauna an bani wannan kubi karama na shayi inda nike sha ina jin daɗi ban kai kobo ba abin ya kare ciki in ka tambi baki na daɗi da yake ci nan na yake ya wuce shi ma ya kare ga alewan tofi an aje duk wanda ya doki wani sa bakinsa yana tuna da lokacin da ya sa yaushe ya kare bai sani ba to haka duk abin da kake kan duniya na farin ciki da dadi ba za ka sani yaushe zai kare ba Allah kada sai ta shi sa ka doke shi ba komar ba ne don ka kare lafiya hadisi wurin muslim wanda Abbas Sa'id al-Khudri ya rawaito ma'aiki na ce mu da ku inna dunya hulwatun khadira إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنو إسرائيل كانت في النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما أيك عليه الصلاة والسلام يا نونا من الدنيا جبان أنت أتكون جيرة حديث ya ce gabadiyan duniya jinsin duniya ba wanda ya fita ciki ya ce duniyan gabadiyanta ulwa kamar abin alewa ne wanda da ne magana a kai ka sa bakinka kana jin daɗi in ka tafi halshi na yi wuce shi ce ya kare to haka gangan jikinka lokacin da kake jin daɗin shi nan bai gaya maka kamar zai kare kanka duba daɗi da kake cika duniya ya kare in bai kare ya barka ba kai za ka kare ka bar shi yanzu ku doko misali tsohon shugaban kasan ghana president kufo ku ajiye shi gabajin duniya ba wani abin daɗi da yake bukata kuma yana mallakan motoci yanzu motocin gaba da sar da su ake yi domin ya kare motocin sun kare bai bukatan su ba su bukatar shi matan shi ta karanje ta mutu kan ta mutu ya fi shekara biyar ba ma ganin ta ko kan talbishi tana cikin halin ba lafiya har ran da Allah ya ga dame doke ta kudin kasan duka na hannunsu fasantaji daban-daban suke mallaka na ayyuka daban-daban ana zuba musu kudaden amma ubangijin Allah ya ce su ya kare kuma suna gani wasu na cin duniya da shi ya saura zaune kan kujera har ko ban daki za shi haka ne ashe ba kayan da ka mallaka ba duniyan ta kare ta barka halewa ne kana jin daɗin ta gaba da kai sai she ta wuce maka to she sa bayan Allah a taka sannu wurin neman duniya domin bai da tabbas in ka same shi ma ba za ka iya morewa da shi ba in baka tara shi bisa kan hanya mai kyau ba za ka bar ma magada ne so tari kuma irin kudi da aka sato shi aka duba magada yana bar magada su zama miyagun yara she su fitinar rayuwanka kana da rai da arzikin da ka sata ka aje musu shi sa bayu Allah wani kasan wani ka sata ko ka kara ka bude ko ka doki wani abin da ba naka ba ko a yi maka aiki baka biya ba kana ga kaman ka waye wallahi duniya sai ta yi maka dariya sai ka fita ciki baka jin daɗi a duniya hulwatun khadira hulwa daɗi ne gare ta amma tana karewa khadira sa'annan za ka gane ta kuma ƙalƙalinta ya baka sha'awa a lokaci dai kuma ka sake dawowa shekaru kamar ba shi ya baka sha'awa jiyan nan ba shi yasa sai ka ga abu kai da kanka kayi gidanka kana jin daɗin gidanka kana gaya ma duniya ai ba irin shi wata rana kurum she ka kusa da kai kwasom an ajiye wani gida da fi naka wanda ba ka iya kai irin shi in kuma ba ajiye irinsa ba she ka ga wani gida da da kake ga naka ya fi kowannan yanzu kai karan kanka kana ga munin gidan ‘ya'yanka za su fara ce baba ma ya ba ta fili ba nan ya kamata ya gini nan ba ya kamata ya haka kuma kana da rai duniya ya so sallamanka tun kana cikin katon daki falo da kai da ummansu she su fara ce maka baba kai ma yanzu ka katon daki mai kai ko ma haka in za ka yi magana she ummansu ta ce gaskiya ne mana yanzu mai za mu yi da duniya to shi kenan yara sun fara koran ku suna fidda ku duniya suna nuna muku ba naku ba ne shi a kai ka wani lungu guda a boye shi ka ga ya jara ya jara yana fasawa kana magana ce baba wanga na na da ne haka ake yi shi yasa haka duniyar take kaka bar ta hauka haka hauka ce ka rena kowa unguwa ba mai magana ka ji ba ka ba bautan Allah ba ka ba bayun Allah kana ga kaman da ma bai kamata ce irin kai ma kana cikin ramatawa ba domin wani kwabo da Allah ya baka sai ubangijin Allah ya bar ma'aiki ya ce mana inna Allah mustakhlifakum fiha juna da kuke ganin ga Allah ya zo da mu ne mu maye mayo muka zo yi sa cikin mayo? kana zaune yanzu nan shi ka tafi kanka wa ka maye ma don ba wanda ya zo kasafai ya koma shi kada a'a shi sa ka ce yau ma na da kulla sun bi imamihim za kira kowace mutum ne da limaminsa ba ka tashi wa karkashin limaminka na shakiyanci ne da wiwi ne da zinace ne da sace-sace waɗannan kowane bangare da limamin ku za ku tashi shan kiyama ya yi za ku ga farkon wanda ya taba zina daga nan rahoton ku ba ku san shi ba amma Allah ya san shi kuma yana rubuce da an tashi kiyama an can na mazinata da kun bullo shi a ce ga limamin shi ya bude muku zina a ramata yanzu duk wanda ya zina duka kana da commission kuma kai za ka ja su zuwa ga gaban Allah a gama kai da su duka a turmu zauta kamar da aka yi wa fir'auna ta shi sa bayan Allah mustakhlifakum fiha za a bar ku maye mazuna a duniya shi sa tambi kanka la'alla kana zargin babanka mugun baba ko kana zargin malaminka mugun malami ko mai gudun ku mugu to yanzu Allah kuma zai maka tambaya kai kuma ka ba da labari shin kai ma yanzu da ka zamo baba wani baba ne kai da ka zamo malami wani malami ne kai da ka zamo mai kudi wani mai kudi ne kai domin da an ce fi sabilillah sai ka dubi mai kudi sai ka ce masu kudi mu mu wallahi ba su taimako ashe kai ma kana zuwa kan a ce za yi kobo ka zo ka yi kudi har ana sa ka cikin masu kudi to yanzu za ce fi sabilillah shi a duba kai ma za ka zama mugun mai kudin ne ko dai wani mai kudi za ka zama baban ka haife ka bai je da ka sukuru ba ba kai karatu ba ya cuce ka ana nan ka a ce za yi kobo kai ma ka yi aure tun ana ciran ka yaya yanzu an fara ciran ka baba to kai madiyanka zai bi wani irin baba ne kai mugun baba ne kamar kan da babanka mugu ko da kai ma za ka zama baban kwarai ya sa inna Allah mustakhlifakum fiha fayanzura kaifa ta'malun duk abin da za ka zargi mutum kai yau ya kai ka lokacin kai karan kanka za ka gano sun yi kokari ko ba su yi kokari ba ya sa al'ummar musulmai ubangijin Allah ce fattaku duniya mu ji tsoron duniya shi ke da abinsa amma ya ce mu ji tsoronta shi ya qaumi innama hadhihi hayatu duniya mata wannan duniya moruwa ne wanda bai da sawo ba ta wanzewa ta yanke shi sa mananta duk wanda ke neman kiyama ba wani abin duniya da ya kamata ya razanar da ka alama ya zanu talibul akhira bisa kan mai mai neman kiyama ma zai samu banci rai me zai bakanta maka rai a ala amrin haqirin yafna bisa kan wani labari karami wanda yake ya kare an wayi gari kamar ba shi ga shugabanci daban-daban an yi ga umawiya ga abbasiya ga mamalikiya ga usmaniya duk kamar ba ta bayi ba yanzu ana zama kara zube ba shugaba na musulmin duniya gaba daya shi yasa kowa ya shigo yana caccaka mu ne kamar da maci tuwo ke yanka tuwo a lalatar da shi amma zai sake dawowa kamar da ma'aike mana alkawari wannan shi ne ababa ne kamata mutum ka gane lalle kan wannan hali da kake ciki in yana da dadi ne ya kare in bai da dadi ya kare to ashe kamata ka nemi wanda bai karewa shine abin da muke bukata mu gano shi sa bayan Allah masu cike da albarka sai ma'aiki ya ce mana ku soraci duniya sa'annan ku soraci iyaye mata kaga kamar soron duniya duka iri biyu ne duk wani abin da zai baka soro duniya duka ko na joji ne ko na dabbobin daji ne ko na wani kashi da aka yi ko wani sata da aka yi ko wani barna da aka yi ya barkaji tsoron duniya to shi wani danji ne na tsoro amma nan mace tsoronta ya fi wannan tana da ban tsoro ya fi wannan ba ni ke magana ba in ji manzon Allah shi yasa nan nike ce mai iyayenmu mata ku ji tsoron Allah cikin mazajen ku ji tsoron Allah cikin mazajen ku balle yanzu da Allah ya jarabci duniyanmu ya zama duniyan mata kun tara kwabubba har kuka haje kudi wanda mazajen ku ba su da shi wasu kuma suke duban mazajen su duba yara kada wannan ya zama miki abin guri kada ya zama miki abin fada komin daraja da kika samu komin daraja da Allah ya baki in dai aka zargi baban yaranki wallahi darajanki ya zube sai sa kake tallata shi a sadda shi yana da kyau kike fidda kudi kina duban yaranki kike fidda kudi kina biyan light bill kada ma ki bar ko rana dai yaransa ma su gane bare abin ma ya fita waje har a doki wannan a zage su akwai matan kwarai da na san wasu ba daya ba ba biyu ba a kumashi ita ke fitata anin aje kudin abinci amma tana ba da kudin abincin ne kan yara su tashi kudin ya riga gama shiga hannun miji ya je ya yi bautan allansa masallaci ya dawo yara na gani ya fidda kudi ya ce to gashi ki ba yara kuma asalin kudin daga wurin tefi su Eh an ba yara ya kuma fidda ne ce to zan je aiki ga na cifani alhalin duka bai da komar a ciki matar ta yi wannan duka da kana ga da wannan rufa siri Allah ba zai rufa mata siri ba da wannan rufa siri kana ga ita wannan bauyan Allah ba za ta kare lafiya ba mutum ma adi normal mutum ma'aiki ya ce man satara musliman satarahu Allah fi duniya wal akhirah wanda ya rufa ma musulmi asiri a duniya ka rufa masa asiri daya Allah ya ce ya rufa maka asiri so biyu ya rufa maka asirin duniya ya kuma rufa maka asirin kiyama aike ka gama lafiya ashe sabida wannan ya kamata ka nemi wanda ma za tona masa asiri ya so ka rufa masa asiri domin ka samu biyan bukata a wurin Allah ce sa hango iyaye mata ina sai bisa kan wannan bukata ta magana in kika rufa ma mijinki asiri to asirin danjinki ya rufu har yaran ki hajji ko ki hatta kunni ce Allah rufa musu asiri ki hakuri kadarorin Allah ne Allah ya ga kamar mijinku nan na ba shi kudi bai yi ko ba zai duba kuma ko ya zama kwandemin mutum bai zama na Allah shi ya kwace kudin nan ya ba kimace Allah aikinsa ne ya kwace kudin ya baki domin kudin ya saura gida a ta cin shi gida shi sa shi namiji ko ya yi wadatu da kuni mata ta wadatu da talauci an hana ta namiji ya doki zakka ya bata amma mace na tattara zakkanta kafta ba mijinta musulunci ya ba da dama wannan domin a samu rufasiri a cikin danji ashe lalle kan kuna rika da manyan ababa wanda ya ba ku shine Allah da shi sa bayo Allah bayan wannan da wancan da aka ce mu ji tsoron mata ba kai sai haka kurun ba ne a'a ana son mu soraci mata wayanda suka sa duniya gaba ba kiyama ba in mace ta sa duniya gaba tana iya yin kowane bala'i sauki tana iya juya gune saye don wani halitta ne da Allah ya ta baka gama karatunta koya ka kware tana kuka kuma ita ta yi tuca. duniya kuma bi bayanta alhalin ita ta zalunce ka in ta juya baya kuma a ganta tana dariya da shi sa bayan Allah in ba kiyama mace ta sa gaba ba rayuwa da ta akwai wahala shi sa Allah iyayenmu mata ka kara musu imani wanda za su rufa ma kansu asiri su rufa ma mazajensu asiri har a kare lafiya duniya a hadu da Allah cikin aljanna Al'umma musulmai wa akhira ta hiya darul qarar kun ga gidan kiyama shine gida mai wanzewa wanda har mutum ka samu nasara a gidan kiyama to kai ka gama lafiya ba ka da wani abin damuwa kuma shi yasa daga can rayuwar makabarta da shigan kabari in mutum ya riga ya kai wurin ya dace da alkhairi to komi duka alkhairi ne bayansa shi yasa mu kasa rayuwarmu irin kan da amru bin al-as ya kasa rayuwarsa fatihu afriqiya wannan balarabe wannan basahabi wannan sahabi shine wanda ya bude mana afirka da musulunci shi yasa duk wani musulmi da yau aka same shi duka afirka kana musuluncinka irin ladanka allah na ba amur bin as irin shi kowa radiyallahu anhu don shi ya zo mana da ita a nan shi yasa ariyasinmu da rabon bauta da za mu yi duka yana da nashi a kai inda ya tashi mutuwa ku ji ababen da ya faru dan sai ya ce masa abata ya kai mahaifina laqad kunta tatamanna insanun mat an yuhaddithaka kayfa wajada al-maut فها أنت الآن تذوق سكراتي فحدثني كيف تجد الموت ya kai babana amru dan as ka kasance ni da kai muna nan tana ce mini kana son da ka samu wani labarin wani mutum da mutuwa ya fara dokansa ya so ya baka labarin ya mutuwa yake tashe baka samu ba amma gashi ni na ganka zaka mutu zaka wurin Allah ka ban labari ya zafi mutuwa yake haddithni kaifa tajidul maut Ka labarta mini yaya kake jin zafin mutuwa shi ce masa ajiduni ka anni atanaffasu min suqbi ibra yace kaga hanci na katunga to ina jin zafi huci da ke fitowa ciki kuma yana fitowa ne cikin ramin nan na alura da kyar baki bakina ina son ya fito kamar da kata ya samu mutum bai yi she cikin hancin kuma yana zuwa ne da wahala kamar ramin alura wani ranar kuma ko wani lokacin kuma wa ajiduni ka anni usfurun ala miqlati zaitin la huwa yatiru fayanju wala huwa yamutu fayastarih ina samun kaina kamar wani sunsu ne wanda an soya mai mai yayi jawur yana tabarbasa she ya zo fada ciki shi ne bai mutuwa cikin mai yahuta ya mutu ya kare shi kuma ne bai iya tume samu kansa ko haka nake samu mutuwa wa ajiduni ka anna samawati sab'u atbaqat ala aradina sab'u wa ana bainahuma wani lokacin shan samu kaina kamar ina tsakanin sama bakwai da kasa bakwai shi suka kira shi halwan ya shiga ma wannan ina sakiya ko haka nake samun kaina <coughs> wato ina ji kamar ba ni da nama kamar ba ni da kashi kamar ma ba mutum ba haka nake samun kaina a cikin magagin mutuwa daga nan she ya juya huskansa she fara kuka she dan sai ce masa abata ya kai babana me yasa kake kuka ama fatahta misr ba kai ka bude kasan misra ba ba kai kai kaza ba ya dinga kira mai yaki daban-daban da ya yi ba kai ne wani ba ba kai ne kaza ba cikin hikimanka ka bude kasan misira ba tare da ka da jinin mutum guda ba Ko ya karbi musulunci ba tare da fada ba ka yi kaza ka yi kaza ce ce ya bunai ya kai dandana laqad ishtu thalatha marahil na yi rayuwa bisa kan anin matatakala guda uku kowanne duka yana da ban tsoro rayuwa na farko shani kumuzgi ne kafiri original ina neman annabi muhammad sallallahu in kashe su kuma suna neman su kashe ni allah ya samakar da ni ban samu annabi na kashe shi ba annabi kuma da sabansa ba su kashe ni ba to inda na mutu lokacin da ina jahannama da ni da su abu lahabi ya ce in na tuna da wannan me yasa ba zan kuka ba haka mu duka nan kowa na da wani lokaci da ya yi zalla ya yi sabo kan ka zama mai rikakken sunna Allah she kana cikin masu taba duwawan yara la'alla kana cikin wadanda suke sata kudade la'alla kana cikin wadanda suke yi barna la'alla wannan unguwa ka taimaka a yi mafilin wasu sata la'alla ka taimaka an canja blok su wasu kaga kayi wannan laifi jiya she lokacin Allah bai kashe ka ba har ka zo ka bari to ka san Allah na son ka sai ce haka lamarin take she na zo mata takali na biyu na yi rayuwa tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan she ina son a kashe ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ni domin ina gani in wani ya mutu in annabi ya shiga kan da yake rika shi shi mun ga kabarinsa daban ne shi karan kansa daban ne shi na soda a ce na samu irin wannan shi ban samu ba ni da nike addu'a bisa annabi shi ga shi na ni ne ni da nike addu'a annabi ya bisa ni shi ga ni na bisa annabi annabi ya mutu ba shi shi akan yanko min wannan kasa wai ni ne shugaba ina ga abinci kala kala daraja kala kala wadata kala kala wanda su annabi ma su gani irin ba har na zo ina tsoro don ko cikin jahiliya da muke makka muke shakiyanci irin daraja da yanzu na samu cikin musulunci ban taba anin kula da shi ba ban taba jin wannan dadi ba kamar da na zamo shugaban misira akwai arziki akwai wadata akwai wayewa kai ka duba wayewar tu annabi yusuf annabi musa duka yana wurin yanzu ya zo ya zama shugaba yana zama kan kujera na sarauta wanda su annabi ba su ga irin shi ba ya ce she ina tsoro kada mu je kiyama a ce mana azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kun tafiyar da dadin ku da morewanku cikin rayuwar duniya yau ga kunan wo sunna she a baku mota sunna she a baku gida sunna she a baku komi banza ya ce wannan she bani tsoro kada je kiyama ce ai kun more kun kare duniya ya ce wanga shi ne matataki guda uku da na taka yake bani tsoro to shi dai lalle ka in dai su kenan suke jin wannan tsoro to ina gani da kai shi sa bayan Allah man amila sayyi'atan fala yujza inda mithla duk wani cikin ku da zai aikata aiki na banza kuma kowa ya san shi ba wanda za a nuna maka aikin banza a'a kowa ya shi ba wanda yanzu za nuna maka aiki mai kyau kowa ya sai, don ko kyanwa ya zo a gida aka ba shi abinci in yana ci ga bundi na kadawa don ya san wannan abincin halali A ran da ya shiga madafa ya sata da ya je an bude guduwa yake don ya san haramu ya zo ci to in dai su canwa ma sun gane haramu da halali kai ka ce min kana dole wani baka san haramu da halali ba kai makaryaci yana iya zama ji dadi ya ce wallahi malamai su yi yawa sun ma masu masu wane ne masu gaskiya ba kowa za bi karya ne kai munafiki ne ba wani malamai sun yawa da network ya yawan nan baka zabi dai ba <laughs> eh ko ka rasa gane wanda zaka ka bi shi yasa ba ka yi ta shi yasa bayu Allah lamarin addinin Allah ba dubara ciki kai dai ka tafiyar da shi gwargwado ka nemi Allah ya baka tabbaci bisa kan gaskiya da yin gaskiya to wannan shi zai sa ka kare lafiya amma man amila atan duk wanda ya aikata aikin banza fala yujza ya sani ba za a yi masa sakayya ba illa fashe mitlaha irin wannan muguntan da shi ya ga irinsa daidai wa daidai wa sayyi'atin sayyi'atun mithluha haka ubangijin Allah ya ce mana sakayya na banza to sakayya ta banza kuma irin ita za yi maka shi sa kowa ya gano don kai ka kare lafiya man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha in ka kautata ma kanka in ka munana ma kanka shi sa bawan Allah ka nemi aikin kirki ka aikata don Allah ya riga yanke hukunci ya ce inda ka yi mugunta ya sa kama da mugunta kina neman ki kashe diyan kishiya ko kina neman ki kashe diyan uwar gida ko kina neman ki anin ture uwar gida ko uwar gida na son ta ture amarya shi yasa ana wata barna kulle-kulle wallahi ba ka yin kulle-kullen kafta duniya lafiya shi Allah ya rama maka shi yasa bayan Allah man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha shi Allah ce wa man amila salihan min zakari aw untha wa huwa mu'min to nan ne magana take a cikin ku duk wanda zai aikata aiki na gari wannan aiki na garin nan namiji ne ko mace ne tun da aikin kirki kuka aikata abinda zai sa ba za karba ba shine ba ku zama mummunai ba amma dan kuna mummunai ji ubangijin Allah ce fa da yadkhuluna aljanna Allah ce ina rantse da zati na su waɗannan da suka yi aiki na gari aikin kirkin nan mazansu da matansu wallahi za su shiga aljanna can wata qira'a yudkhaluna aljanna amma gama shigar da su shi yasa bayan Allah ashe wannan na gaya mani da kai kamar in dai kana neman hutunka shine kai wahala su bi da kiyamarka to ya baka dama ka huta duniya ya baka dama kuma ka huta kiyama amma za ka nemi hutu kamar ta da kiyama Allah a gaya maka wa man arada al-akhirah na man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu na ma nasha'u yace liman nuri wanda ke son gaugawa emergency kenan domin in ba emergency ba kai ba ka koyi kowane aiki ba kuma kana son a ce kai su babban mota kaga kai dan emergency ne don mai koyi aiki ne yana tafiya sannu a hankali ne wato ni ne last boy ya zo ni mana zama master ko na zamo ci ko na zamo siniya kaga ya fara fahimtar rayuwa cewa ana taka sannu a hankali ne don ya je na neman ilimi shi yasa shi bai tunanin mota amma kaga dan emergency yanzu haka ka ganin shi yana faman sakawa tun bai gama sakawan ba kullum yana da dream motar ya duba motar cikin picture to nawa rana daya shi yasa yana neman emergency ya kai shi wuri to idan emergency kake so shi Allah kira shi ajila Allah ce ajalla lahu fiha ma sha'u liman nuri za mu gaggauta masa irin gaugautawa da yake so amma ba kowa ba wanda mu muke so da sanda da kan da muke so shi ashe kun je neman duniya mutum goma Allah ya ce da kyar zan ba mutum biyu duniyar ma fa da kaje nema da kan zan ba mutum biyu Allah ce ajjalna lahu fiya ma nasha'u liman nuri Allah bayan ka ba shi fa me zai zo Allah ce thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura subhanallah na baka juriya bisa kan emergency shan barka saura ciki da ka zarce sai cikin jahannama don hanyar da ka bi ka neme shi ba hanya mai kyau ba shi yasa kake ganin shi cikin mota shi sai ya fa zai hauka kenan ya sai ya fa ya fidda riga cikin mutane ya tume shiga cikin gota ya yi wanka ya kuma kare ya dawo ya kuma shiga cikin motar shi ya wuce hauka ya zo ciki shi yasa kaka so emergency don bai taimakonka kuma bai sa ka kare lafiya gajiyanka ya yawa kuma ka je gaban Allah ka samun bukata shi Allah ya ce mana wa man arada al-akhirah amma ka ga mai son lahira cikin ku kamar da kuka fito kuka zo kuna zo ne alama ne da ke nuna lahiran ya kawo ku domin ba lahira ba ban aiki sati na gaji zan huta malamai su ce mu fito mu fito lahiran ake neman sa muke zo nan don ga shi da kuka zama ai an karbe kudin ne ba ba ku ba ashe lalle kan abin da yasa aka halice ku kun san shi ku kuma ne darajar wannan kasa in kuka ga dole ta zauna lafiya kun ga da ke jin wazi ku ne kun ga da ke tare da anin bayun Allah ku ne kun ga da ke aiki da alkur'ani ku ne in ba domin ku ba kuwa da ake yi daga bakin titi da ya kai waraka Allah ya halakar da garin nan amma ya leko ya gare ku shi ya samu kunci hankali shi ya manta ma kamar suna samu wani to shi sa bayan Allah wa man aradar al wanda ya so kiyama cikin ku wa sa'a laha sa'yaha yayi kai kawo irin na aljanna kai kawo irin na mutanen aljanna ubangijin Allah yace fa ulaika to waɗannan da suke wannan kana ihun mashkura kai kawansu ya zama abin godiya ne ni ubangijin Allah zan gode musu nan duniya hakiya ba shi yasa ga mutum ya mutu amma ana ta amfani da karatunsa kamar irin su malam jinai wasu suna da rai amma an manta da su kamar masu mutu to shi yasa wannan shine kai kokari kai aikin kirki in ba ka iya yin aikin kirki to ka doki masu kirki abota don wannan ma yana da wani chance ya ba ku san shi ba kuma zan ba ku labarin shi da yana cikin littafin kuma girma in kana son mutanen kirki ko da kai ne mugun ga? to in kiyama yayi son ka da mutanen kirki ya kai ka aljanna shi yasa wasu mutane za su samu kansu cikin jahannama a sha kuna sosai suna ta fira da yasu yasu su can shi su wayi gari ba su ga wani shi a tambaya ina wani ta ce na ai an zo an cece shi ya an kai ne mu da shi ke buga wi ai mu da shi ne barayi masu cin kaji mu da shi ne mu da shi ne mu da shi ne yariyar na ma shi ya kawo ta muka yi barna ai ta ce na wallahi wani abokin shi zo fita cikin jahannama yaya an kai ne ubangijinsa ya ba da dama har aka fidda shi ba komar bane tare da shakiyanci da yake yi da laifi da yake yi ya san darajar malamai da mutanen Allah Allahu akbar to wannan daraja da ya sani sai ubangijin Allah ya sa waɗannan malaman suna cikin aljanna she su tuna da irin darajar nan da she wannan shakiyin nan ke ba su duniyar nan she suna su ce ma Allah aljanna yayi dadi amma ko mashayi haka da ke fitinan mu amma tare da shi yana nuna mana soyayya bai yadda a yi mana maganan banza Allah ba za mu ji dadin aljanna ba she mun samo shi sai ce to na ba ku shi yana cikin jahannama she a je a tuntubo shi a kawo shi a saka shi aljanna soyayyen shi da mutanen kirki ya sa ya samu alin mazaunin mutanen kirki ya zauna nan ne wadancan za su ce mu fa ma lana min shafi'in wa la sadiqin hamid fatan ba mu da wanda zai zo cece mu ko da wani aboki to kai ba ka doki mutumin kirki aboki ba ya za yi ka samu aboki ta shi sa ko iyaye mata in kuna dokan iyaye yan wayenku mabarnata mazambata to suna bata muku rayuwanku su bata muku halinku abuyanki nan ta lalace to ki fita saninta wallahi baka ba za ki je kiyama ki ga abuyanki nan ta yi jahannama ko ki ganta ta yi aljanna sai ki samu kanki jahannama su abu jahal za su ga haka kiyama za su tambaya nawa wani ce gani abu bai ce na umar ya ce gani umar ya ce na walid ya ce gani shi su tambaya to na abu sufiyan sha ce a aiku bayan kun mutu yakin badar shi ya musulunta kuma shi ya kawo sababiyan yakin badar fa abu sufiyan shi ne sababiyan shi su duka suka zo wuri suka mutu murus shi ya koma maka ya zama shugaba bila munaziya ya shugabanci shekara tara yana shan kafirci ya yi duk da zai duka rana dai shi da kansa ya ce inda akwai wani Allah mai umfanarwa bayan Allah annabi Muhammadin nan da mun gama da Allah ne Muhammad amma wannan ya nuna ba wani Allah shi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulunta shi kai kenan ya zo kari musulunci ya gyara rayuwarsa yanzu haka sun tashi kiyama suna ce malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar me yasa ba mu ga wasu mazaje wasu mutane mun kasance nan ga duniya muna kididdiga su cikin miyagun mutane amma ba mu ganin su cace ai da kuka je sata kai aka bindige ka mutun nan da ya zo shetu ba da kuka je zina Me diya ya kama kunnen shi da aka kwamsa mai tabariyan ya mutu kai sheka musulunta ya tuba ya bari to ya doke ka ya bar barnashe zumo na Allah to shi yasa duk wani abokin da zai ce maka mu je laifi kaka yadda la Allah shi yana da star har uku ko biyu kai star ka guda ne in ka je mutu ne shi jahannama to shi yasa kowa ya sa hankali ka duba wane ne abokinka wani ya doke annabawa aboki har ya shiga cikin annabawa har ai masa darajar annabawa inna ma astafa adama wa nuhan وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آل عمران عمران قبانا سبب النبي من أما دا أكيد كرمة ما النبوة آدم نوح إبراهيم شيء أكزور شيء شي ما يسا دون ياسوس أبو تا يرى يواتا ندسو شيء الله يكاو شيء سكا تشكينسو شيء sa haka kai kuma za ka so malamai ka so su sosai har Allah ya kawo ke saka ka a tashi kiyama kana cikin sahunsu da shi yasa bawan Allah zan zan sai da zance na abinda na fada na gaskiya ubangijin Allah ya sa mizani wanda ya zo a kuskure ubangijin Allah ya gafarta mani da ku duka wannan kasa mai suna mai albarka Allah ya kara mata albarka ku da sarakanku ubangijin Allah ya kara karfafa ku Allah sa a kare lafiya aljanna muke so Allah ka bamu wuta muke so Allah ka kiyaye mu dan wayan musulmi a kasan Gaza Allah ka ba su nasara Allah ka ba su nasara Allah ka ba su nasara Allah ka ba su nasara Allah ka tausaya musu Allah ka tausaya musu mabata cikin su Allah ka sa cikin shuhada mabata cikin su ka sa cikin shuhada bayan da kuma ubangijin Allah ka jarumce su da rashin lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su abinci Allah ka yi musu abinci daga sama wurinka Allah Allah ka tausaya musu duk wanda zai taimaka musu Allah ka taimaka masa wanda kuma zai mutulce musu ubangiji Allah ka mutulce masa Allah larabawa suka sadda yan wayensu ake fitinansu Allah mun doke su mun sa hannunka Allah mun doke su mun sa hannunka yakin abin da yasa bai karewa ne turawa gaba da kowana taimakon Isra'il har da bangaren larabawa duka suna sama ne Isra'il hannu sa'annan larabawa kuma duka kusan ashirin da wana kowa kuma ya fita bayan su kaf to dole yakin ba zai saya ba amma yana da karishe shi kuma alaman shi ya kusa in Allah su ya yarda da musu ka su ka kama musu mutum guda da na ga an kama wani babban su ana shan shi da mari yana ta kara wawa alade ashe ya sai yana da zafi ubangiji Allah ya kare mu lafiya Allah sa mu kare lafiya amma alhamdulillah yakin yana bada bushara na alkhairi yanzu haka daga tsakanin Urdun eh, Jordan no eh, Lebanon da ainihin bada da ke tsakaninsu su mutane 120,000 na Israel duk sun gudu sun bar gari ba ba su komawa ba bari su je su dawo a bari ba mu komawa kuma ne kaga wannan na nuni in Allah ya dada addaban ku akwai nasara Allah sa a dace wannan shi ne abinda muka zo da shi gurgudu wal ilmu inda Allah sallallahu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر